Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon FM na BOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma a gani kuma dai ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwa ta intanet. akan a kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau talata 21 ga watan Mayu da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan murnan Washington DC muke sake kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran. to nan gaba a yau ake sa ran wasu manyan jami'an gwamnatin trump za su ba da bahasi a gaban majalisar dokokin amurka yayin da wani kwamitin majalisar wakilai ce zai yi amfani da duk irin matakan da zai iya amfani da su domin tilasta wani tsohon jami'an gwamnati bayyana a gabansa sannan za ku ji cewa 'yan tawayen houthi a yemen sun ce sun kai hari a wani wuri da ake hada-hadar makamai a kudancin saudiya kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji fashin baki kan ɗimbin makaman yakin da najeriya ta shigo da su je litini idan mun kada jamhuriyar nijar kuma za a ji cewa hama amadu ya fara shirin zaɓe mai zuwa daga ƙasashen Itali amma masu adawa da shi na cewa wani lahina ya yi ya sa ya bar nijar me yasa alƙalai ke neman shi ya zo ya amsa To kamar kowace ranar Talata, Mustapha Nasir Batsari na tafa da shirin noma tushen arziki, za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sannan albarkacin watan Ramadan za a ji nasihar malamai, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. A yau Talata ake sa ran wasu manyan jami'an gwamnatin shugaba Trump za su ba da bahasi a gaban Majalisar Dokokin Amurka a wani zama da za su yi na sirri kan batun barazanar da fadar White House ta ce Iran na yi ga a gabas ta tsakiya. Daga cikin jami'an hadda sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo da mukaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan da kuma shugaban hafsin hafsoshin dakarun kasar janar Joseph Dunford. Uh, have no indication that Uh, anything's happened or will happen, it does, a jiya litinin kenan shugaba trump ya ce ke cewa babu wani abu da za mu iya nuna cewa wani abu ya faru ko zai faru amma idan har wani abu ya faru za a gamin wato za a gama da fushinmu domin ba mu da wani zaɓi da ya wuce haka jami'an gwamnatin na trump za su gana ne da 'yan majalisar bayan zargin da suke cewa iran ce ke da alhakin wasu hare-hare akan wasu tashoshin man kasar saudiya da kuma wasu tankunan manta guda hudu hukumomin iran dai sun ce su ba yaƙi suke so su yi da amurka ba amma dai ba su nuna wata sha'awar hawa teburin tattaunawa da amurkan ba a wani labari mai nasaba da wannan shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar wakilan amurka jaron nadla ya ce kwamitinsa a shirye yake yi amfani da duk irin matakan da zai yi amfani da su na tilasta wa tsohon mai ba da shawara a fadar white house don magan domin ya bayyana a gabansa idan har ya ki amsa gayyatar da aka masa ta cewa ya bayyana a yau talata a gaban kwamitin a wata wasiƙa da aka aika wa magan a jiya litinin nadala ya kalubalanci wani umarni da fadar white house ta fitar wanda ya nemi magan da kada ya bayyana a gaban kwamitin tare da faɗa wa ma'aikatar shirar amurkan cewa babu wata doka da ta ba majalisar ikon ta tilasta mai ya bayyana a gabanta wasiƙa haila yau ta nuna cewa shugaba tom na kokari ne ya hana wani tsohon jami'i bayyana a gaban wani reshen gwamnati kan irin laifukan da ya aikata tana mai nuni da cewa umarnin fadar ta white house ba zai iya hana magan ya ba da shaida a gaban kwamitin ba mutumin da ya kafa mashahurin kamfanin sadarwar nan na kasar china da ake kira wawi ya kore matsayin da amurka ta dauka na muzantawa kamfanin bisa zargin cewa yana barazana ga tsaron amurkan a wasu jerin hirarraki da aka yi da shi a wasu kafafen yada labaran cikin gida a yau talata ren zangfi ya ce matakin da gwamnatin shugaba trump ta dauka ya raina kwarewar da kamfanin ke da shi na ci gaba da ayyuka da kera sabbin wayoyin salula da ingancin sai kai karfin 5G. Umarnin da shugaba ya bayar a makon da ya gabata zai iya kawo cikas ga fannin aikawa da kuma sarrafa wasu manhajoji a wayar tawawi a nan gaba lamarin da ka iya shafar bunƙasar kamfanin a duk faɗin duniya da kuma yunkurin da yake yi na tserewa kamfanin samsung na ƙasar kore ta kudu wanda shine ne kamfani mafi girma a duniya da ke kera wayar salula a jiya litinin kamfanin google ya bayyana cewa zai takaita damar da yake ba kamfanin na na shiga sahun wayoyin kirar android labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a kasar new zealand sun tuhumi mutumin na mai fafutukar ganin an fifita farar fata wanda ya kashe mutum 51 a wasu masallatai da wato da ke garin christchurch a watan maris din da ya gabata a yau talata aka tuhumi brenton taron ɗan asalin ƙasar australia da laifin ta'addanci wanda wannan shine karan farko da aka fara amfani da dokar da aka wato da ƙarƙashinta ake hukunta masu aikata ta'addanci tun bayan da aka samar da ita a shekarar 2002 bayan harin da kungiyar alka'ida ta kai a new york da washington a shekarar 2001 hukumomi har ila yau sun caje shi da karin laifin mutuwar wani da harin ya ritsa da shi wanda ya cika asibiti a wannan watan hada da tuhumar shi kan yunkurin kashe mutum biyu wanda ya sa adadin ya kai mutum arba'in. a yau talata 'yan tawayen houthi na ƙasar yemen sun ce sun kai hari a wani wuri da ake hada-hadar makamai a birnin najiran da ke kudancin ƙasar saudiya wani kakakin gamayyar dakaran da saudiya ke jagoranta wacce ke yaƙar 'yan hutun a yemen ya ce harin an kai shi ne da jirage mara matuka dauke da ababen fashewa kuma ya kai kaikaici wani wuri ne da fararen hula ke zirga-zirga sai dai rahoton da hukumomin saudiyan suka fitar bai nuna cewa wani ya jikkata ba sanadiyar waɗannan hare-hare a jiya litinin saudiya ta ce ta dakila wasu hare-haren makamai masu linzami guda biyu da aka cullo su daga yemen inda aka katse tafiyar ɗaya daga cikin su a yankin birnin ta'if ɗayan kuma a sararin samaniyar birnin jidda sai dai 'yan tawayen na huthi sun musanta kai waɗannan hare a shekarar 2014 'yan tawayen na huthi suka karɓe ikon wato babban birnin yemen lamarin da ya tilastawa shugaban ƙasar tserewa zuwa saudiya ita kuma saudiya ta kaddamar da yaƙi akan 'yan tawayen a matsayin martani da zama nuna goyon bayan gwamnatin ta yemen To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda ba a rasa ji ba, gwamnatin Najeriya ta shigo da wasu makaman yaƙi don tunkarar ƙalubalen tsaro da ke ƙaruwa a ƙasar. To ganin yadda batun tsaro ke daɗa jan hankali a Najeriya. Kai tsaye mun tuntuɓi wani tsohon jami'in tsaron Amurka kuma saraki yanzu haka a Najeriya, Alhaji Garba Suleiman wato Garba Suleiman Karako wanda ke birnin Boston wato madakin Saminaka. wanda muka fara da tambayarsa ganin yadda najeriya ke ci gaba da fuskantar wannan kalubale na tsaro shin ta yake ganin duk da an shigo da makamai ko ko an ma sha shigowa da makaman abin yaƙi ci yaƙi cinyewa shin ya yake ganin za a tunkari wannan wato e, kalubale na tsaro musamman ganin yadda abubuwa suka yi ta faruwa a idansa a nan amurka sai ya ce Salamu alaikum masu sauraronmu. mu da wannan lokaci. Wato abubuwan da muke gani wanda yake gwamnatin tarayya namu na Najeriya ya kamata ta yi A kan tsaro wanda yake alhamdulillah an samu makamai yanzu kamar yadda aka yi bayani cewa za a taimaka domin a yi maganin ta'addanci to alhamdulillahi wato kastam hukumar kastam suna da rawar gani da za su yi sosai saboda haka ya kamata a ƙara ɗaukan jami'an kastam a kuma ba su ainihin ah, cikakken kayan aiki ba wai a'a kama motoci ko tsara motoci ko shigo da wasu kwantena kayan masarufi ko shi shine ba a'a domin a nan akwai lokacin da ba na son faɗo wa'in kabila ne suke ko kuma wani zuri'ar najeriya ne suke wannan aikin ta'addancin ba duk wani mugun kaba'in da yake faruwa fa a najeriya nan kasar nan ta mutu amurka da muke cikinta tana ɗaya daga cikin abubuwan da zan iya cewa suna da hannu ka duba ku gani masu sauraron mu makaman da suke ta shigowa cikin najeriya lokacin da aka yi kata-kata da gwamnatin gaddafi makamai iri-iri muggan makamai sun shigo ƙasar na namu ta bodojinmu boda daban-daban da zai ya haɗa ƙasa da ƙasa da muke makotaka da su sun shigo ta nan bayan sun shigo ta nan akwai wanda suke shigowa daga nan amurka a lokacin ba zan manta ba motoci da aka shigo da su akwai waɗanda su kan sa a makamai a tayan mota ma. Mm. To ma daki idan mun tambaye ka shin abubuwan da kai ta gani a nan Amurka Eh, ta ya suka saba da na najeriya ganin cewa a najeriya din an kasa shawo kan al'amarin har yanzu ganin ku a nan watakila kamar yadda ka sani abin eh, ba haka ike ba eh, to a gaskiya abubuwan da ya shafa ya saba ya ni da yadda matakan tsaro yadda muke daukan matakai anan na lafiyar jama'a layukansu da dukiyoyinsu akwai yadda suka sha bamban da yawa wato misali karamar misali da zan bayar shine akwai abin da muke cewa a nan community policy wato 'yan sanda da a takaice dai a turanci ana cewa kamar snitch snitch wato wanda za su yi ma gwamnati ko hukuma wani dan bayani a ɓoye kamar a ce a wani anguwa haka nan oh. to haka ne Tun da haka ne ma daki abun na da tsawo kenan za mu kira ka nan gaba mu ji cikakken bayani mun san masu sauraron mu sun zaku za su so ka musu cikakken bayani don haka nan za mu kira ka a shirinmu na gaba ka daɗa musu bayani muna tare da madakin samunaka kenan alhaji garba suleiman wanda yake nan birnin boston amma madakin samunaka ne a nigeria zai mana karin bayani a shirinmu na gaba to mun gode. huta lafiya masu sauraron mu. Yawwa. To daga nan kuma Amurka bari mu kada wato jamhuriyar Nijar inda aka shiga cece kuce tun bayan da wato jagoran 'yan adawa Hama Amadu ya fara tattara wato magoya bayansa da ke kasashen ƙetare don shirin zaɓe na gaba ga wato Suleiman Barma da cikakken rahoton. aiser kultede bine politikra bine muryar shugaban jam'iyyar madal lumana hama ahmadu kenan cikin harshen zabarmanci lokacin da yake ganawa da magoya bayansa na kasar turkiya a ranar lahadi 19 ga watan mayu mako guda kenan bayan da jagoran na 'yan adawar nijar ya jagoranci wani gangami a birnin accra na kasar ghana manufar wannan zagaye na tsohon kakakin majalisar dokokin na nijar shine jaddadawa magoya bayansa cewa zaben shugaban kasa na 2021 ba gudu ba ja da baya in ji muhammadu abubakar mai duka kusa a jam'iyyar lumana akwai kwangare da za mu fuskanta nan da lokaci kaɗan kenan duk inda lumana take da biro don ka ana zuwa ana canza biruruwa wannan ya ba president hamma amadu dama shi kewaya a yi abu gaba gare kuma ga jama'ar da gare kuma su tabbatar musu shi a matsayi ne na eh, president hamma Eh, zancen takara te kuma ya tabbatar da in shina da rai da lahiya in allah yarda zai yi takara a cewar kakakin jam'iyyar pendes tarayya mai mulki asmanu muhammadu dawowar shugaban na model lumana gida domin tunkarar abin da ke jiransa shine mafi a'ala a maimakon zagaye a ƙetare kamar da 'yan ƙasa nan cikin gida suka san shi wane ne 'yan gestura sun san dan ya gudu ya bar nijar wani lahina ya yi ya sa ya bar nijar me yasa alƙalai ke neman shi ya zo ya amsa dalilin abin da aka tambaye shi da shi cikin gida ya kamata ya je 'yan ƙasa suna jira nai bayan jam'iyyar shi 'yan ƙasar nijar ma mu muna ciki muna jiran shi muna jiran shi zo shi faɗa mana menene program kin shi a 2021 Allah kai muna rai sai mu san mi yake sanya mai Nijar. To kai mutumin daga nan kana gudu. Tun a ranakun farkon bayyanar badakalar safarar jarirai Hamma Amadu ke kallon abin a matsayin wata makarkashiyar siyasa da aka kulla da nufin ganin bayansa. kuma yanzu haka magoya bayansa na cewa shi zo gida ko kar shi zo gida shi zama ne in har lokacin da ya kamata ya zo akwai waɗanda kai mai kokowa nan ne Nijar na haka shi kanka ne ya sani kuma hankali ne kwance ai duk shakkar Sulmana ce duk rayuwar duniya gaba ɗaya Allah da kanshi bai taba ba mutumin da an da shi ba jagoranci da an ce ana kiran ka saka ruga da gudu kuma har yanzu ku ce wannan mutumin tsoron shi aka yi saboda mi aka tsoron shi. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to a gaida barma yanzu kan bari mu koma gefe guda mustapha nasiru batsari ya gabatar mana da shiri na gaba Masu saurare, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin za ku ji yadda aka kaddamar da wani zauren tuntuɓa a kan yadda za a adana amfanin gona bayan an kammala noma shi. Saboda haka wannan eh, ƙudirin da ya fito zai ba mu ci gaba wurin sanin abin da ya kamata a fannin noman shinkafa da sauransu. Sannan daga bisani mu koma Abuja domin jin ci gaban tattaunawar Madina Dauda da masana harkar samar da irin shuka mai kyau a Najeriya. Wannan fasahar ita ce wadda ake ce ma genetically modified food. Shi ne. To amma ai suke amfani. Kin gane? Ai saurare lafiya. To madalla A makon jiya ne dai aka kaddamar da wani shiri a tsakanin jami'an ma'aikatar gona a Najeriya da masu ruwa da tsaki a kan sha'anin noma domin tabbatar da ganin ana adana tsabar amfanin gona kamar su shinkafa da dangoginta Dr. Ibrahim Garba Ado ne babban sakatare a ma'aikatar gona ta jihar Niger ya yi mana ƙarin haske a kan al'amarin. Saboda gurin gwamnati mu tabbatar cewa komai da yake na noma ne ya kamata mai amfani da shi saboda ci gaban ƙasar nan. Saboda haka wannan eh, ƙudirin da ya fito zai ba mu ci gaba wurin sanin abin da ya kamata a fannin noman shinkafa da sauransu kamar zai nuna mana haƙiyasi ɗin meye nema muke samu daga niger da waɗansu ƙasashe ko jihohi suke cewa sun himu noman shinkafa bayan sun zo sun gama kwashewa kagan zai ba mu lalle eh, dindin na kiyasin da ake zuwa a kwashe daga naija a kai waɗansu ƙasa su ce su suka noma duk wannan kuma zai nuna mana duk wani noma daga wani gona ne wannan abinci ke zuwa in mai kyau ne in mara kyau ne duk dai zai bamu wannan data ne. To shi ma dai Alhaji Mamman Ahmad Kwantagora na cikin mahalarta wannan taro ga abin da yake cewa. Walu uh, a kamar yadda muka faɗa ɗazu da muke bayani a uh, wannan zai mana tasiri sosai saboda dacan inda aka hito kamin manomi ma ya yi noma kamin ya girbe kayan shi ya san inda kasuwan shi ke bacin haka na ya san cewa ga appointed ah, ga wanda aka ba ah, hurumin ya sai kayan shi wanda yake inda muka hito duk an zo an wace wannan wannan shiri kusan zai dawo mana da wannan shiri ne yadda aka saba a can domin idan ka ah, girbe hatsinka ka ɗauko ka zo a girgit center ka tabbatar da za a siya yadda ya kamata kuma za ka samu a price mai kyau ba ka da matsalan ina za ka je ka aje kayanka domin yawanci manoman mu ba su ma da storage facility wato ma'ana wajen aje kayansu. To a yanzu bari mu koma Abuja domin jin ci gaban tattaunawar Madina Dauda da Dr. Rose gidadu Darakta a Ma'aikatar Kimiyya da Fasahar Halitta a Najeriya. sannan da Alhaji Ibrahim Musa na cibiyar samar da ingantaccen iri a Najeriya. Kin gani muna da abu muna da matsaloli daban-daban hmm. ba wai abu eh, ba wai ma akan irin kaɗai za a aiki ba akwai ƙananan abubuwan da ko muka gama aiki akan ire-iren mun gyara su sun yi kyau akwai wa'annan da wanda dole ne gwamnati ne za ta tashi ta yi gwamnatin america ba za ta taso ta zo ta gyara mana hanya ba gwamnatin america ba za ta taso ta zo ta yi mana wuta ta ba mu wuta wutan lantarki dare da mm. rana ba dole ne wasu abubuwan mu ne za mu yi da kanmu za mu sa kuɗi ne sosai don zai taimaka ga wannan fasaha zai taimaka akan wannan eh. fasaha din na sarrafa iri eh na sarrafa iri da su mai dinnan aiki a su laboratory da su mai ayi gare gyare ayi wannan ayi wancan you know kaiwa da kawowa dai to duk kuɗi ne muke so ba wai karamin kuɗi ba ne kuɗi ne gwamnati za ta sa ta dubi brazil da brazil suna nan muna layi ɗaya da su argentina muna layi ɗaya da su amma yau ina suke sun wuce mu sun wuce mu sun yi nisa wannan fasahar ita ce wadda ake ce ma genetically modified food shine kuɗi ne aka sa research ne aka yi ba karamin research ba. Wato genetically modified food su ne ingantattun iri kenan ko eh, abincin da aka samo daga ingantattun iri. Iri su ne su ne bisa ga yadda kake so bisa ga damoyinka idan na kwari ne akwai hmm. ko kuma idan ruwa akwai wanda ake yi kaman flood tolerant ko an yi ruwa sosai ruwa ya yawa ba zai shafi abin nan naka ba ko kasan da ke da gishiri eh. ba zai shafi you know kin ga abubuwan sun yawa mm. so zai rage feshi da ake ma amfanin gona mm. feshi za su ragu idan kana yin su takwas ne a da su biyu kawai za ka yi kuma ba wai kowane kwaro ba ne zai abu kin ga feshi da ake yi zai kashe kowane kwari amma wannan fasaha idan kai amfani da irinta ta to wannan iri sai wannan kwarin da ka yi aiki a kai cewa kada ya shafi amfanin gonanka ita ce kadai za ta amma duk kowane kwaro babu ruwan shi ba ruwan shi ba zai bata maka iri ba zai maka iri ba ikon Allah Alhaji Ibrahim eh, a nan gida iri da muke da su daban-daban daban-daban daban wa'anne da wa'anne ne yanzu aka inganta su ne kam Eh, majalisar samar da ingantaccen iri ta yi wa kamfanoni na ƙasa na Najeriya wanda suka ainihin eh, yi amfani da irin da muke da shi a gargajiyance mm. suka inganta shi sama da 300 da arba'in da wani abu kuma waɗannan kamfanoni da aka wa rijista an haɗa hancinsu da duk cibiyoyi na bincike goma sha bakwai da muke da su a faɗin ƙasar nan To jama'a yau ma dai abin da lokaci ya bamu kenan sai wani mako idan Allah ya kai mu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa a shirin da ma Julie Gresham mai hada sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To a gaida na Batsari masu saurari ga nasiha albarkacin watan Ramadan. daga harko ni dai muhammad rabi'u na rai dan mai sali a birnin kwanni wata ramadana wato azumi ne wanda ubangiji tabaraka ta'ala ya wajabta ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shiyar shi da al'umma tai tun daga hijira shi da taso daga makka zuwa madina bayan shekara biyu allah sabaka mai bayanin azumi ya ayyuha allazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum da alaikum tattaquna ya ku masu imani hakika an wajabta muka azumin wata ramadana da shekara kwana 30 ko 31 ba saboda haka duk inda musulunci ga duniya inda ya ji fadakarwa manzo Allah ya ji zawwa manzo Allah ga duniya to azumin wata Ramadan ya hawa wajibi ya zan wajibi akan ne farilla ne yi sa rukuni ne a cikin musulunci wanda in mutum ba a sami shi yayin ba to a takaice ba da shi ba cikin te manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan azumin ana buƙatar a yi da inda an ga ce an ga wata kai ka gani ko ganan ma an ka garan ku an gane ko ko kasa ko an ka gane shi to shikenan sai dai gaba ɗaya sai ka yi niyya wannan na azumin wata Ramadan kwana 30 ko 31 babu shikenan wannan niyya ta biya bukata ga duk sauran kwanaki in dai ba wani sharɗi zaka gitta ba wanda ya kaci azumin daga baya in za koma sai kasa sa wata niyya saboda haka wannan azumin abu ne wanda ake bukatar musulmi shi yi sa wajibi ne akan shi shi kuma akwai falala wanda duk ibada da ka sani kowace ibada ta Allah ce amma babu ibada da an ka samu da Allah ya kira sunan ta ce shi azumi na wani azumi kadai ne an ka samu haka nan hajji ibada ce ta Allah haka nan zakka haka nan sallah amma azumi ne kadai aka samu ubangiji tabaraka ta'ala ya ce as-sawmu li an ajazabi azumi na wani ni ne ke ba lada akan sa malan suka ce ta me yasa Allah kama suna azumi karara yace nashi ne kun shi ke bar saka muku ne suka ce abin da yasa yasa kowace ibada ana magunki ita banda azumi sajjada ana a duka magunki haka sadaka haka wani dawafi a kekkewaya shi an banda azumi shi in ka yi azumi Allah ne an kama shi daga shi azumi babu rai cikin sa babu sum ado wanda ke azumi yana yi ne don Allah khalisa lahi bai don ajiya ba ko don a gani ko da a faɗi saboda shi haka azumi shi ke haka Allah tsara shi ana buƙatar aisha inda an ga ci alfijir ya keto za a haɗa rana aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum khairul kalama qala assalamu alaikum To da fatan an amfana yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Malam Balarabe Hafisu Gusau inda ya ce, Muna ƙara kira ga gwamnatin shugaba Buhari da ta ƙara yawan jami'an tsaro da ba su kayan aiki a jihohin Zamfara da Katsina domin fatatakar masu tada kaya baya a yankunan baki ɗaya. sai kuma sako daga baba gana alhaji nukiya wacce kan allah sa na faɗi daidai ɗalibi a jami'ar maiduguri shi kuma ya ce assalamu alaikum muryar amurka sunana baba gana alhaji nukiya ni ɗalibi ne a jami'ar maiduguri bijirewa da baiwa ƙanana hukumomi cin gashin kansu da gwamnonin najeriya suka yi samsam hakan bai zo mana da mamaki ba dama mun jima da sanin gwamnonin najeriya suke hana ruwa gudu wajen daidaita lamura a ƙasar nan saboda haka an yi walƙiya mun gan ku sai kuma sako daga gali siraja paki da muntari sadi paki su kuma suka ce assalamu alaikum voa hausa albarkacin shigowar wannan wata na ramadan mai falala muna ƙara kira ga al'ummar musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba da cewa ya kamata mu fa wajen yin addu'o'i nema wa yankunan mu zaman lafiya musamman ma arewacin najeriya inda matsalar tsaro ta fi kauri a ƙarshe muna addu'a allah ya kawo mana dawamamman zaman lafiya a najeriya kai da ma nahiyar mu ta afirka baki daya sakonmu na karshe kuma ya fito ne daga amadu abacha mashina a yobe shi kuma ya ce murya amurka don allah ku bani dama in baiwa zababben gwamnan na jihar yobe wanda zai sha rantsuwa kama aiki ranar ashirin da tara ga wannan wata da muke ciki wato honorable mai mala boni ba shi shawara da ya dama matasa a gwamnatinsa saboda gwamnoni guda hudu da muka yi a jihar yobe sun mai da matasa saniyar ware wajen gudanar da da su wanda hakan ya kawo koma baya ga matasan jihar mu ta yobe waɗanda suke da ilimi da hangen nesa da basira da hazaƙa allah ya sa wannan shawara ta kai ga wanda muka yi domin su. gaishe mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amman fa a takaice. To a yau talata ake sa ran wasu manyan jami'an gwamnatin shugaba Trump za su ba da bahasi a gaban majalisar dokokin Amurka a wani zama da za su yi na sirri kan batun barazanar da fada White House ta ce Iran na yi a gabas ta tsakiya. Daga cikin jami'an hadda sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo da mukaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan da kuma shugaban hafsan hafsoshin dakarun kasar wato General Joseph Dunford. shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar wakilan amurka jiran nadala ya ce kwamitinsa a shirye yake ya amfani da duk irin matakan da zai iya amfani da su na tilastawa tsohon mai ba da shawara a fada white house wato don magan domin ya bayyana a gabansa idan har ya amsa gayyatar da aka masa ta cewa ya bayyana a yau talata a gaban kwamitin a wata wasiƙa da aka aika wa magan a jiya litinin nadla ya kwalubalanci wani umarni da fada white house ta fitar wanda ya nemi magan ɗin da kada ya bayyana a gaban kwamitin mutumin da ya kafa mashahurin kamfanin sadarwar na ƙasar china da ake kira wawi ya kore matsayin da amurka ta ɗauka na muzantawa kamfanin bisa zargin cewa yana barazana ga tsaron ƙasar To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba ɗinsu sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya da juli Lewis Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu wannan lokacin Bill ni Ibrahim Kalama garba ke cewa sai da dare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayinku kan zaɓin da ya fi tsakanin ɗaukar ƙarin 'yan sanda da kuma ɗaukar matasa a matsayin 'yan banga sai Allah kai mu.